السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة شدا قوة الرجب هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas, wannan shine kasan na ɗari da sha takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkaril mustahabba bil laili wan nahar wallafan al-imam abu zakariya مهي yahya يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدوكين سركي مي ساكيا da alkhairi. idan da yawa ba su manta ba a karatunmu da ya gabata muna ƙarƙashin babu du'a ilkarbi wa du'a'i indal umuril muhimma babin da ke bayani akan idan damuwa ya taso maki idan wani al'amari mai matuƙan mahimmanci ya yunƙuro maki to wasu addu'o'i da kuma zikirori za ki riƙa yi don Allah maɗaukakin sarki ya sassauta maki wannan hali da wannan al'amari da ya taso maki kika rasa gane yadda za ki maganin shi to shi muke jin hadisai daga annabi a inda annabi yake karantar da mu zikirori da addu'o'in da za mu riƙe su lokaci-lokaci a duk lokacin da yanayi ya rikide mana allah madaukin sarki ya sa mu dace al'imamun nawawi ya ce na fi sunani abi dawud wa bunu maja hakika mun ruwaito a cikin sunanin abu dauda da kuma sunan na al'imam ibn maja an asma'a binti umaisin radiyallahu anha qalat asma'u ‘yar umais Allah madaukin sarki ya ƙara mace yadda ta ce ƙalali rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce annabi ya ce da ni ala'u allimuki kalimatin ta ƙoli indal karbi annabi ya ce shin bana karantar da ke wasu kalmomin da zaki rika biya su a duk lokacin da damuwa da kunci da ɓacin rai da nunkofurci ya mamaye maki zuciya ba aufil karbe ko da kike cikin halin kunci halin ɓacin rai halin damuwa halin nunkofurci a sanda abin ke kan faruwa to ki yawaita faɗin Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a wannan hadisi al-Imam Abu dauda ya ruwaito shi a lamba na dubu ɗaya da ɗari biyar da ishirin da biyar haka ibn maja a lamba hadisi na dubu uku da ɗari takwas da tamanin da biyu al'imamin nasa'i ya fitar da wannan riwaya a cikin littafin shi mai suna amalul yomi wallaila a lamba hadisi na ɗari shida da arba'in da bakwai haka al'imam ahmadu bin hanbal a cikin kitabul musnad a jiz'i na shida shafi na ɗari uku da sittin da tara allah maɗaukin sarki masu sakayya da alkhairi mala ya ce waruwina fi kitabu ibn sinni haka mun ruwaito a cikin littafin ibn sinni an kata da radiyallahu anhu qala daga al'imam abu da allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشي وي النبي يشي من قرأ آية الكرسي وخواتم سورة البقرة عند الكرب mutumin da duk ya karanta ayatul kursi kuma ya karanta amanar rasul shine ƙarshen ayoyin suratul aghasahu Allahu azza wa jalla Allah madaukin sarki zai kawo mai agajin gaugawa ibn sunni ya fitar da wannan riwaya a lamba na 344 sai dai al-imam ibn hajar al-asqalani yace fi sanadi man la a cikin isnadin wannan riwaya akwai mai riwayan da ba a san shi ba yasa wannan hadisi ne da ifi karanta futuhatin rabbaniya juz'i na hudu shafi na goma yasa wannan riwaya riwaya ce da ifiya Allah madaukin sarki ya samu dace mala yace wa ruwina fihi an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala har ila yau al an-nawawi ya ce mun ruwaito a cikin littafin ibn sinni daga sa'ad ɗan abi waqas Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo wai ya ji annabi yana cewa inni la'a'lamu kalimatan ya ƙolo yace ni na san kalman da mutumin da yake cikin halin kunci damuwa da nunkufurci da ɓacin rai zai faɗe ta kuma yana faɗa illa farrajallahu anhu face nan take Allah madaukin sarki ya yaye mai wannan damuwar kalimatu akhi yunus annabi yace ce kalman ɗan uwana annabi yunus sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda Allah ya ce fanada izulumat haka ya daga murya a cikin dufai duhun cikin kundu ko cikin timbin kifi sannan ga duhun farfajiyan cikin kifin sannan ga duhun teku ga kuma a sanda ya kiran a talatelin dare shi sai ce fi yi kira Allah ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min minaz zalimin kici ya Allah babu abun bautawa a bisa cancanta sai kai sarki ya tabbata gare ka ya Allah lalle ni ina cikin azzalumai ma'ana abin da yayi na baro al'umman shi ba tare da an ba shi izinin barinsu ba to bai kyauta ba yana daga abin da Allah madaukin sarki zai karba addu'an ki kai tsaye kuma nan da nan shi shine al rafu bizam sanda za ki yi addu'a laifin da kika yi ki furta ma Allah shi sai ki roke shi gafara zai yafe maki sannan banda wannan riwaya da ifiya ce amma addu'an ta tabbata sau da nassin alkur'ani ne shi ma annabin allah annabi yunus yana cikin damuwa ne ina tsammanin ko ba a gaya maki yana cikin damuwa ba kikin suna cikin damuwa wanda kifi ya haɗi yana cin ciki waye san tsananin azaban da yake sha A ina yake samun iskan da yake shaka matsaloli dai sun gama haɗe mai amma allah ya kira la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kin ga wannan ki rike duk sanda kika shiga kowane irin kunci kowane irin damuwa duk bacin ran da ya taso maki karki manta ke ta faɗan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ita ce aya ta 87 cikin suratul anbiya mala yake cewa wannan riwaya ba'ifun jiddan riwayan akwai rauni matsananci a cikinta domin fihi amru bin al-husayn a cikin isnadin akwai wani mai suna amru dan husayn wa qala abu hatim zahibul hadith jiddan yace katabtu anhu summa taraktuhu abu hatim yace da ya rubuto hadisan shi daga baya sai watsi da shi وقال ابن ibn adi عدي adi yace muslimun الامر في fil شي shi wannan mai riwaya dangane da abin da ya shafi al'amarin shi a fuskar riwaya to duhu ne shi bana babu alheri kwata-kwata tare da shi warawa an istikati ma laysa min hadisihim yakan riwayato daga amintattu abin da ba hadisinsu ba mun gano wannan waɗannan bayanai suna cikin fotohatar rabbaniya jizgi na hudu shafi na goma to bari ku ji mu da muke bin malaman hadisi suke koya mana daga alkhairin da suka samu ba komi ne ake faɗa mana cewa wane ya yi ko wane ya ce muke ganin da nan ba mun gano wannan yanzu ga wannan mutum ne mai rauni amma ku ji zuwa yake yake makalewa ya kirkira maganganu sai ya rika danganta mutanen kirki yanzu kin tashi zaki hukunci ƙarshen da kice mutanen kirki ne suka yi haka ne yawa ba su suka yi ba kuma da zaki kalle shi a mu'amala da abubuwa na yau da kullum zaki ce zai wahala yi wannan abu kila a harkokin shi na mu'amala da mutane da addinin shi salih mutumin kirki ne tama a ɓangaren riwaya kuma ga yanayin shi don karki ɗauka waɗannan da suke ruwaito hadisai ake cewa hadisansu masu rauni ne ki ɗauka wa 'yan daba ne kila ba maki ma limamai ne kila masu wa'azi ne masu karanta a to in ma ba masu karantarwa ba ne ya karatun su ya shiga cikin littattafan malamai mun gano wannan da kyau ku da shi sa ke ka tsantsan ga duk abin da za a kawo maki labari an ci su wance sun ci ko su wani sun aikata kaza ki je ki bincike ƙur'ani yana cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yasa malamai da ɗaliban hadisi zai wahala ku ga ana kai musu maganganun da za su zo su ji kunya nan gaba ba sa karar da magana suna jinta amma duk wanda ba su ba za ku sabe su Allah Allah suke yi a ce kawai su kama ai wani ne ya faɗi shi da mumin yadda da shi shi kenan kawai ai wani ba zai karya ba wannan shi ne ma'aunin awu. jama mun gano wannan da ke ku wannan shi ne ma'aunin awu. ta shi ne ma'aunin da ake auna mutane ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu 'yan uwan annabi yusuf ai salihai ne ai su ne asbat amma hassada ya shiga cikin ransu mun gano wannan suka je suka nemi hallakar da ɗan uwansu ka ce wai ai wani ba zai iya yin kaza ba sai ka ce yana da mukamin risala kun manta da labarin alkali shuraihu lokacin da ya zo alkalanci wasu mata sun kawo mai kara sun zo da jariri guda ɗaya yanke ɗaya kuma ga shi da rai ɗaya tana ta rusa kuka kun gane wannan tana cewa mai ran ne naka wancan tana cewa ki ji tsoron Allah wannan da ya mutum ne fanaki nan da nan muftin alkali ya ce ranka ya daɗe mai kukan ne take da gaskiya a ɗauki ɗanta a bata kawai shari'a ta sauki ya ce bari ai kuka ba alama ce ta gaskiya ba domin ai ƴan uwan annabi yusuf ma sanda suka dawo wajen mahaifinsu ai da kuka suka dawo waja'u abahum isha'an yabkun da kuka suka zo saboda haka wannan bai nuna alaman cewa suna da gaskiya ko musamman kukan mace ita da za a yi mata kyauta da fashe da kuka saboda murna ita da za a biya mana kujerar haji ta fashe da kuka saboda murna ku gano wannan da kyau ku kamare ta te kuka ka gaya mata bakan magana te kuka kai mata bisharar alheri te kuka kaga ba a gane me yasa ta kuka ta fatan mun gano wannan da kyau shine sai ce a zo da wuka a raba masa dan biyu sai mai kukan ta ce an yi ko adalci sai kaga ya tabbata ba ɗanta ba ne inda ɗanta ne za ta ci a yanka za ta ci a ba wancan ɗin ta je ta ta wahalar kula mata da shi ita dai ta dafa na ta ya girma haka ne allah maɗaukin sarki shiryar don shi sa duk abin da ya zo aka ce an ci abin da ya kyautu gare ku shine ku yi mai ku yi bincike ka tabbatu ku tabbatar da abin ya tabbata an tusibo kauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadime mala yace warawainahu fi sunani warawahu tirmidhi an sa'adin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi yace دعوة الظنون إذا دعا ربه وهو في بطن الحوت yace da'awatu dhinnun iz da'a rabbahu wa huwa fi batn al-hut addan annabi yunus shi yake ce ma zulme zulnun lokacin da ya roki Allah yana cikin cikin kifi ta ce la ilaha illa ta subhanaka in kuntu minaz ni kun ji ta ko ya ce lam yada'u biha rajulun musulmon babu wani mutum musulmi da zai roƙi Allah maɗaukin sarki da ita fi she'in kaɓu ga kowane abu ne illasta ballahu lahu face sai Allah ya karɓar mashi bukatun shi ibn sunni ya fitar da wannan riwaya a lamba na 343 haka al'imamun nasa'i ya fitar da shi a cin amalul yomi wallaila lamba na 656 da isnadi wanda yake da ifin jiddan rawahu tirmidhi an sa'adin a lamba hadisi na 300,500 al'imamu hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak a lamba hadisi lamban shafi na 505 a jiz'in farko kamar yadda na gaya muku waɗannan riwayoyi ba su tabbata ba amma addu'an ta tabbata An gano wannan da kyau ku kuma kada ki ce ai in har kika faɗi wannan addu'a damuwanki yanzu yanzu ya yi, Allah yana ansan abu a bisa tsari ne da raɗi da yin da ya su ƙila ya baki da damuwan a kankare maki zunubin da zai iya zane maki matsala nan gaba ya fi maki sai ki an san maki yanzu ya ansa amma ki kasa ganin tasirin abin yanzu yanzu shi yasa abin da Allah yake so shine yawaita addu'a na ciya karkice kai na gaji da addu'an nan kullun yi nake shiru kake ji to Allah yana fushi da wannan kuma shi so yake ai taro roƙon shi ai taro roƙon shi ai taro roƙon shi kuma za ki ga alherin addu'a in kina yi ma kika zauna baki addu'a to za ki raya cikin takeici da nadama kuwa Allah madaukin sarki ya kiyaye babi na 79 babu ma ya quluhu iza ra'ahu shay'un aw fazi'a wannan babi zai karantar da mu addu'ar da ya kamata mutum yayi a duk lokacin da wani abu ya tsorata ki ko wani abu ya firgita ki kina jin tsoron wani abu sai ki marmara ki dauki ɗaya daga cikin wannan addu'in ki ko aka firgita ki wani abun tsoro ya taso maki mai razani nan da nan sai ki cafi wannan addu'a sai ki marmara ki yi ta hadisi na 310 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al-azkar na al-imam an-nawawi ya yace wa rawaina fi kitab ibn sunni mun ruwaito wannan hadisi ne a cikin littafin ibn sunni an saubana radiyallahu anhu daga sauban allah madaukin sarki ya kara mashi yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana iza ra'ahu shay'un annabi ya kasance duk abu in ya taso wanda ya bashi tsoro qala sai annabi ya ce huwallah allahu rabbi la sharika la mun gano wannan Allah shine Allah kuma Allah shine ubangiji na kuma ni bana hada Allah da kowa mana wannan abin bai isa ya cutar da ke da karan kanki ba sai dai abin da Allah madaukin sarki kawai ya tsara wani hadisi ibn sinni ya fidda shi a lamba na 335 haka al'imamun nasa'i a lamba hadisi na hamsin da bakwai fi amalin yomi wallaina mahala ya ce wa rawaina fi sinani abi dawud wannan sattirmidi an amurbin shaibin an abihi an jaddihi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم من الفزع kalimatin. annabi ya kasance na karantar da sahabban shi duk sanda suka firgita ko suka razana kalmomin da za su rika karantawa shine a'udhu bi kalimatillahi tammat a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun kin ji adan da zaki kina jin damuwa na firgici ko na tsoro sai ki ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma ina roƙon Allah madaukakin sarki da cikakkun kalmomin shi min ghadabihi ya kare ni daga fushin shi mai yiwa Allah ya yi fushi da ni ne ya sa al'amarin yake faruwa wa sharri ibadihi kuma Allah ya kare ni da sharrin bayan shi mutum ko aljan wa min hamazati shayatin da kuma farmaki na shaitanu an yi hadurun kasu kusanto ne ballantana su cutar da ni wa kana abdullahi bin amrin abdullahi dan amru ya kasance yu'allimuhunna man aqala min banihi yana karantar da manyan 'ya'yan shi wanda suka fara hankali suna biyawa suna haddacewa wa mallam ya aqil wanda kuma ƙaramin yaro ne bai kai a karanta mai ya cafe ya haddace ba to katabahu sai rubuta mai kaman alluwa kai ke rubuta masu suna yawo da shi suna karantawa haka fa'allakahu alaihi sai rataya musu, sai wasu ke kuskuren abin da amur ɗan as abla ɗan amur yake yi ya suka ɗauka wai laya yake sa su. mala yake sa masa ba wanda ya suke wayo cikin 'ya'yan shi yana karanta masa su haddace wanda su kuma ba su wayo ba sai rubuta masa duk inda suke sai su daga kama suna karantawa kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa malaye mana takarijin shi a baya a lamba na 259 babu ma ya ƙulu iza asabahu hammun au hazanun wannan babin zai mana bayani akan abin da ya kamata mutum ya faɗa a duk sanda wani damuwa da ɓacin rai ya same shi malaye ce warwina fi kitabu sunni عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي من أصابه هم أو حزن دون دامو دقات الرية ساميش فليدأ بهذه الكلمات تيمرمزا يروك الله دون أنك المؤمن يقول يشي اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي فقال رجل من القوم يا رسول الله إن المغبون لمن غبن في هذه الكلمات فقال أجل فقولوهن وألموهن فإنه من قالهن man ƙala hunna iltimasa ma fihinna azhaballahu ta'ala huznahu wa a atala farahahu ta ta da yawa ku? a jima'a nan ta ko annabi ya ce mutum ya ce allahumma ma'ana abdik ya allah ni bawanka ne wabnu abdik ba ga bawanka ma'ana ni da ubana to duk bayinka ne Allah wabna amatik kuma ɗa na baiwarka ni da uwata to duk bayinka ne ya Allah fi kabbatik kuma Allah muna cikin damƙanka ma'ana ba ma fita daga inda ka ratsa mu ko daga inda kake kulawa da mu Allah muna nan a bisa kewaye a kewaye wanda yi mana Na siya nasiyati dik Allah makwarkwada ta a hannunka take mabin fiye hukumuk ya Allah do hukuncin da ka hukuntar a kaina Allah shi yake zartuwa adlun fiye qada'uk Allah duk abin da ka hukunta man a kaina to adalci kai man as'aluka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka daga kowane suna wanda yake naka ne sammaita bihi nafsak wanda ka kira kanka da shi au anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani daga cikin ka wannan suna a wista asarta bihi fi ilmil gaibi inda ko kuma Allah kake ɓanta da wannan sanin suna a cikin ilimin gaibi da ke wurinka an ta ji alal-ƙur'an al'azima nura sadari Allah ka sanya alƙur'ani ya zama hasken zuciyata wa rabia ƙalbe kuma ya zama mai tattashin zuciyata wajila a huzni kuma ya zama sinadarin kau da damuwata wa zahaba hammi da tafiyar da ɓacin raina faƙala rajulun min alƙaume sai wanda daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallah innal maghbuna laman gubina fi hadihil kalimat lallai duk wanda yake an rinjaye shi an yi nasara a kan shi shine wanda ya bari shedan ya raba shi da waɗannan kalmomin faƙala ajal annabi ya ce haka abin yake faƙuluhunna ku rika faɗi da maimaita wannan addu'a lokaci bayan lokaci wa allimuhunna kuma ku je ku karantar da lalibanku da iyalanku ita fa innahu man ƙala hunna iltimasa ma hinna. duk wanda ya faɗi wannan kalmomi don neman abin da ke ciki azhaballahu ta'ala huznahu Allah maɗaukin sarki zai tafiyar mai da damuwan shi wa atala farahahu kuma zai tsawaita mai farin cikin shi ibn sunni ya fitar da wannan riwaya a lamba na 339 ibn hajar ya ce zakara bin sunni aqiba hadisi abi musa ibn ne a ƙarshen wannan hadisi na abu musa ya ce ay al huna an ibn mas'udin nahawahu wa hadisi ibn mas'udin asbatu sanadan ya ce riwayan ibn mas'ud ta fi tabbatuwan isnadi wa ashharu rijalan kuma mazajenta sun fi shahara wa huwa hadisu hasan kuma hadisi ne wanda yake kyakkyawa wa kada sahahu ba'dul a'imma wasu daga cikin malaman hadisi sun inganta hadisin fa ajibu min udul shaykh al qawl an al uh, qawi ila da'if sai ibn hajar ce yana mamakin ibn sinni da ya aje riwayen da tafi karfi ingantacciya ya dauko riwayan da take da rauni kaga riwayan ibnu mas'udin tana ina bai kawo ta ba sai kawo riwayan abu musa wacce ita riwayan abu musan kuma ita ce mai raunin wannan da mun karanta kun gano wannan amma ma'anoni da kalmomin addu'an suna da kyau ku gano wannan da kyau ko? za ki yi riƙe ki addu'a ki roƙi Allah da shi amma ki ƙudurci abin da aka faɗa a ciki cewa annabi ne wannan ba za ki ba saboda wanzu Allah bi inganta cewa ya faɗa ba ki duba littafin haton rabbaniya jizi na hudu shafi na sha uku babu ma ya ƙuluhu iza wa halaka wannan babi zai karantar da mu abin da ya kamata mutum ya faɗa duk lokacin da ya afka cikin wata hallaka. kun gano wannan da kyau bala ya ce wa ruwina fi kitabu bin sunni an ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ali wai annabi ya ce ya kai ali ala'u allimu ga kalimatin ya ce shin bana karantar da ke wasu kalmomi ba iza wa ƙata fi warfatin ƙulta duk sanda ka afka cikin wata hallaka ka faɗe su kultu bala wai sai sai na ce e da ka, Allah maɗaukin sarki ya sanya na matsayin fansanka Ƙala sai ce wa ƙada fi warqatin faƙul duk sanda ka afka cikin wata hallaka to kace ce rahmanir rahim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء كان فضل ونن to abin da Allah ya so daga cikin nau'ukan bala'in da ka faɗa ma ko ya faɗo maka sai Allah maɗaukin sarki ya kawar maka qultu al'imamin nawa ya ce alwarata bi fatihilwa wa iskanar ra wa hiyar halaka shi ne halaka ibn sunni ya fitar da wannan riwaya a lamba na da shida, mala ƙasa ya ce maudu'un wannan hadisin ƙarya ne fihi amr bin shahar al'ajisi a cikin shi akwai amru ɗan shamir amru ɗan shamir al'ajifi kala jauza jani al'imam aljauza jani ya ce za'ik me ne taɓaɓɓe ne kazzabun kuma makaryaci ne wa qala ibn hibban ibn hibban yace rafidi shi ɗin shi'a ne wannan yashtimu sahaba ya kasance yana zagin sahabban annabi wa yarwal mawdu'at kuma yana ruwaito maganganun ƙarya yana danganta su ga mutanen kirki wannan bayani yana cikin mizanin litidal jizi na uku shafi na 260 68 da yawa daga cikin mutane irin wannan ƙarerayin suke yi an gani sai ce ai an gaya mai kaza sai ci gaba da tafiya kan wannan kazan da aka fada sai tsawon lokaci gaskiya sai ta fito sai ta halinta a lokacin sai ga mutane sun zo sun yi tsuru-tsuru ido kuma lokacin ne za a ce to da Allah an dai gane an yi kuskure abin da ya kamata sai a yafi juna wannan da aka yi baya fa sai a ɗauko illan ladina tabuwa ta ta yi aiki shi ne wa asulahu wa bayyana matsalan karere irin wannan da waɗanda suka shiga cikin rigan addini da rayuwa da mutunci suke yi illan da shi ne ko wanda za su mutu akan sun yadda da wannan abu za a je lahira da mummunan alhaki ya za a yi su dawo duniya su tuba a hannun waɗanda suka ci amana ko suka ci zarafi ko suka je da mummunan kulli a kansu kaga sun cutar da wanda suka mutu sannan kuma su yanzu suna raye ya za su bayyana ma waɗancan da suka riga suka mutu cewa abin da suka gaya masu ba gaskiya ba ne ke kun ga kalmomi ku taka tsantsan wajen furtansu allahi da muguwar rawa gandakin tashi shi yasa annabi ya hana gulma ya hana annamimanci al'amarin gulma da annamimanci fa abubuwa ne da duk sun faru fa kun gano wannan tabbas wance kowa ne suna da matsala iri kaza in kika je bayan idan su kika faɗa to kin yi gulmansu idan wannan abin da kika faɗa zai masu illa to kin yi annamimanci kuma da mai gulma da mai annamimanci ba sa shiga aljanna mun gano wannan aka ce annabi a ah, ya fai abin ya ce kwarai da gaskiya ka yi gulman shi me gulma zikiruka a haka bi ma ya kara ka faɗa ɗan uwanka da abin da in ya ji ba zai ji daɗi ba aka ce ko ya yi annabi ya ce ko ya yi ya ce in bai yi ba fa ya ce ka mai buhut ƙarya ƙaryen da ke rusa gida ma'anar rusa gida shi ne tana mai da familin mutum banza gano wannan isa da yawa idan muga mutane suna ƙarere irin wannan sai ta ba mu mamaki mace suna ɗana ma familinsu ba ma ba mai ba su sani ba wai sai mutane sun gama cin zarafin ku tsaf sai daga ba ta zato a yi haƙuri a yi yafi sai mu ci a'a a dai ja layi daga nan amma na baya fa a sai mun haɗa a babbar fada kun gano wannan da ke ku wa ka tafi lahira da buhunan ka wuce da su a'a ba musu in ba su biya ba ka ɗebo su kun gano wannan da ke ku ai dai ko za ka yi kai dakon wasu ka kai mana ma'aza a can mai dakon wasu mu je ka kwasa ka tafi Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa annamimi da magulmaci jama'a ba su da ba su da alheri kwata-kwata yanzu me ya kai shi ya kirkiran hadisan ƙarya yana danganta mutanen kirki dan aimi wai fa dan a yadda dan a yadda kawai Allah madaukin sarki ya kiyaye babu ma ya kulu iza khafa ƙauman wannan babi zai yi mana bayani dangane da me ya kamata mutum ya rika faɗi a duk lokacin da ya ji tsoron wasu mutane mun gane ɗan fashi ne a 'yan tsara suka ne a 'yan 419 ne duk wasu dai jama'a da mutum zai je na jin tsoronsu yana shakkansu za su iya su kware shi ko su cutar da shi to ga addu'a daga annabi mala ya ce warawai na fi sinani abi dawud wannan sa'i bi isnadin sahihin mala ya ce mun ruwaito a cikin sinani abi dauda da kuma sunan na al'imamun nasa'i da isnadi ingantacce an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza khafa ya ce annabi ya kasance duk sanda ya ji tsoron karo da wasu mutane ko za su iya afko mai ko duk wani abin da zai sa ɗan adam ya ji ya samu kanshi a jin tsoro qala sai ce allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim Allah mun sanya ka ka tinkare su ka tankadar mana da kirazansu wa na'udhu bika min shururihim kuma Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharrorinsu ma'ana Allah zai zama maka ko ya zame maki garkuwa daga gare su sharrinsu da suka watsu kuma Allah madaukin sarki sai tare maki in ji addu'an da zaki rika yi kowace ta kokari ta haddace wannan addu'a wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a lamba hadisi na 1537 haka al da An-Nasa'i cikin Amal al-Yawm wal Layla juz'i na 6 lamba hadisi na 601 da Ibn Sunni a lamba na 333 da ibn hibban a lamba hadisi na 2373 Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi a ƙasa malin ya ce fi hashiyati a wa bagi an yubamma ilaihi ma hakahu ta'ala an Musa wa mar'ati fir'aun shine a ba da labarin abin da ya zo dangane da annabi musa da matan fir'auna ya ce rabbi na jini min alƙaumin zalime ita ma matan fir'auna ya ta faɗi wannan ai annabi musa ma ya faɗi wannan to duk sanda wasu mutane za su zo su tare ki a hanya ko wani abu sai ki yawaita faɗin rabbi na jini min alƙaumin zalime اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك min shirurihim mun gano wannan da kyau ko kiwa ta faɗin rabbi jini minal kaume zalimin ki haddace wannan da kuma wancan addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allah ya sa mu dace babu ma ya ƙulu iza hafa sulfanan wannan babi zai karantar da mu addu'an da za ki riƙa yi a ba mu gama karanta ba ku? wa ƙauluhu inna na a fi nuhurihim ai na ala ƙudorotika Allah mun sanya ka wakila ma'ana na ja'aluka fi nuhurihim ai ha'ilan bainana Allah ka sanya mana shamaki tsakaninmu da su wa dafi'an anna ka sa mana abin da zai tunkuɗe mu daga gare su ka tunkuɗe su daga gare mu ai fahuwa kinayatun anilisti rasa bihi fi daf'ihim wannan kinaya ne akan ana neman agajin Allah maɗaukin sarki ne tunkuɗe mu mutum sharrorin mutanen Allah maɗaukin sarki ya taimake mu babu ma ya ƙoli idan hafa sulfanan wannan babi zai mana bayani dangane da mai mutum ya kamata ya rika fada a duk lokacin da yake jin tsoron wani mugun mai mulki zai iya cutar da ke da iya maki abin da ba ki so wanda zai iya lalata maki mutuncinki ba ya ce wa ruwina fi kitabu bin sunni an ibn umara radiyallahu anhu ma kala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama wai aka ce annabi ya ce Iza khifta sultanan aw ghayrahu duk sanda kika ji tsoron sharri da muguntan wani shugaba ko wani faƙul to ki yawai ta faɗin la ilaha illallah la karim سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل فناؤك قلنا ذاك تي ويستجاب ويستحب أن يقول ما قدمنا في الباب السابق من حديث أبي موسى سلام كرمتون karanta wannan takaririn insha Allah. Ga shi abin da ko fassarar la ilaha illallah babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah alhalim Allah mai dangana ne mai haƙuri karim Allah mai karamci ne to wannan gashi a ƙasa ma ya ce ne sarfi a wa fil bab alhakim kaza kaza wannan yana mana keke ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbis samawati sab'i shine ubangijin sammai bakwai wa rabbil arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illa ant babu abun bautawa a bisa cancanta sai kai ya Allah azza jaruk duk wanda ya makotaka da kai ya ɗaukaka ya Allah wa jalla sana'uk sannan kuma ya banka ya ɗaukaku ya Allah wa yastahabbu an yaqula ma qaddamna fil babi sabiq mala ya ce an so abin da muka karanta a babin da ya gabata to mutum ya riga faɗi a duk lokacin da yake jin tsoron muguntan wani mai mulki min hadisu abi musa gashi gashi to gashi a ƙasa mala ya ce wannan riwaya da muka gama karanta da ifin jiddan akwai rauni mataka ina fatan ana ku yana wannan takarijin eh bai faɗin inganci ko rauni yanzu wanda makaranta na ku ya ce da ifi na duka naku ya faɗa a yanzu ya ce da ifi e a duka naku an gani kuma yan gani yana ina to babu ma ya ƙulu idan hafa su ɗan ashe makaranta yanzu ko? ma ya ƙoluhu idan hafa sultanin to da muka kawo a ga makarantawa duka ke sauke lamba ɗaya a ƙasa ya ce isnaduhu da ifun a akharar da hubin sin yawa ok kawai ya kabin da yake cake nan da if kawai yadda ya zama mai raunin ba a faɗa muku eh na ku shiru kawai ke, kima na ki shiru ke, ok nawa ya kawai ke shi naki ma shiru yake naki fa naki ya ce ta yi kwaye ce da yi yanzu wannan da ya roto mai ya gama ya lamba na uku ke lamba ta uku na da sai ce sayihun mawqufun da'ifun yawa marfo ok idan mawukufi ne ya inganta in marfu'i ne da'ifi ne da akwai riwayen da ta zo abin da ya sa na tsane wannan tambayan akwai riwayen da ta zo mai bayani wanda ya fi wannan tsawo kuma ta inganta gano wannan domin da ya kawo a cikin abin da ta faɗa a nan so na karanta shi a cikin littafin al'adabul mufrad kun gano wannan da kyau ku kuma ita wannan addu'a mai tsawon tana na cikin hisnul muslim kila kun taba ganin ta eh to kuma za mu zo mu same ta a can gaba ina fatan mun gano wannan da kyau amma wannan riwaya. ruwa ce da isiya shi ma mamalin zai gama ne ta zama mai raunin aiko ishe da ifin jirgin fihi muhammad bin al-haris al-haris ahadu duwafa shi wannan malamin ɗaya daga cikin masu rauni ne shi darajan shi kenan an muhammad bin abdurrahman bin ibn bai lamani ittafaqu ala tad'ifi shi wannan malamin bai lamani duk malaman hadisi sun hada kan mai rauni ne shi wata hamahu ba'aduhum bil kazib har ma wasu daga cikin malaman hadisi sun tuhumce shi da ƙarya wa zakarhu ibn hibban anna muhammad bin al rawa anhu nuskhatun mawdu'a mushtabiha bima fihi bima har ma akwai nuskha wanda shi wanda malami ya rubuta banda ƙarya a ciki ba abin da ke ciki in mutum ya ɗauka sai ɗauka hadisai ne samu littafin futuhatun rabbaniya jizi na hudu shafi na sha bakwai Allah madaukin sarki ya samu dace kun ga wannan nusa din da ke hannuna nusa ne mai kyan gaske ina ganin sanda muka zo da ita wanda suka samu ba da su mutum 20 ba ko kusan ke kina daya ke ma da sewa sai ke uku sewa ku kenan a eh ya san wasu suna da shi da yawa a nan insha Allah za mu kawo asalin wannan nutsan kafin azumi inda take ta tare kenan Allah ya samu dace wadda ce to yanzu ya zan yi da wannan nutsan nawa take ba wata mara shi ko kuma ki ki aji gaba da to da ta wannan na hannunki tana da amfani ya yi, amma ya kyautu da abin da muke karantawa ana ya zama kina gani ya yi ko da hali kuma yana ganin sanda muka zo muka kawo nan ka tawo shi dubu da na dari tara ko dari tara a rakayan bako sun gano wannan yanzu da dubun ki tara ba za ki same shi a garin nan ba <laughs> Allah wadda ke sarki ya samu shi da lokacin gani ake yanzu wannan wai ina zan ba da kuɗi na tsagwagwa in sai wannan abin wanda ya ce kadimin littafin sheik abdulkadir arnaud ne fa ga waɗanda suke takharijin abubuwan da suke sharhi da waye waye waye manyan malamai ne kuma kai mai bugu irin na halici bugu mai kyau Allah maraukin sarki shiryar don babu ma ya ƙuli iza nazara ila aduhi to kun san shi azkar na nauyi komi ba akwai idan ke ga makiyinki to me zaki faɗa mun gane wannan gaya muku mutane da dama ba makiyanku bane rashin fahimta ne da yawa mutane suna kallon wasu a matsayin makiyansu kuma wala ba makiyansu bane daga ran da shubuha ko rashin fahimta ya gitta to sai a samu matsala an gano wannan da kyau ko idan zuciya ta zama akwai datta a cikinta to nan da nan nan da nan abin da bai kai ya koma zai sami da shi kiyayya alaman datti ne amma idan zuciya ta zama akwai tsafta da tsarki a cikinta to sai a zo da abin cutarwa ma sai mutu ya ce a kuskure ne kun gano wannan da kyau ku bayan Allah na kware an ba da labarin annabi isa ya ga wani ya ɗauki kayan da bana na shi ba sai ce mai da sai ce ai ba sata ne ba sai ce ya haƙuri na yi kuskure ko me ya yi sata ne shi mumini kullum yaltamisul ma'azir yana neman mutane hanzari da uzuri ne shi ko munafiki yaltamisul uyub aibi yake nema ya zai aibata mutum ya ci zarafin shi wulaƙanta shi shi munafiki abin da yake nema tattar har abada kenan shi ko mutumin kirki kullum kokari yake yi wanda ma suke abin banza ya sa su zama mutanen kirki ya rufa musu shi yasa idan mutum ba kiyayyen shi ta bayyana karar a fili ba to kada ki yadda ki ɗauki kowa maki amma wanda kuma kike gani yana da shibuhul adawa wani abu mai kama da adawa to takatsantsan ake da wannan kada gan ku tare sannan kake saurari irin waɗannan ba ka bayan zai fesa maki guba ko ta fesa maki guba so da akwai shubuha don ba illan da yake a cikin imani da zuciyar mutum shi ne irin illan da kansa yake ma jikin mutum don idan kansa ta tashi wani lokaci ba ta tashi bayyana sai ce rugu-rugu da jikin mutum sanda za ta bayyana sai ga ko'ina ya fashe a jikin shi ya zama bai da amfani to haka shubuha take kun gano wannan da ke ku shi sa ƙur'ani ya hana zama tare da irin waɗannan kun gano ne da ke ku Allah ce fala taqud ma'ahum hatta hudu fi hadisin gairi idan mutu ya zauna da waɗanda za sami samu shubuha da shakka da baba cikin al'amuran shi to cikin minti biyu za su gurɓata shi to wani sai ya tabbata ko wance ta tabbata mai yake ce kawai kin shawo ta kwana kawai sai kuka ke tibir to me zaki faɗa <laughs> ai ahlus na kenan mu karatun komi muna da shi an gane wannan shi ne wani zai ce mala wala ba zage ka yake yana kin ka yana kaza amma jiyan da ya gaga kuma ya kuma yana wani alolan rashin ruwa na ce addu'a ce <laughs> makiyin kana haduwa da shi ka jefa mashi wannan yanzu nan sai Allah madauke sarki ya sa mashi tsoro Ko koda ya ji wannan magana ya ce bari an jima billahi la ilaha illa huwa ko za ga kaza ba abin da zai yi sannan kuma zai tafi cikin damuwa cikin kunci cikin bala'i da alkani kai kuma sai ka tafi cikin hankalinka kwance da kasan an zara gashi a cikin mai kullu ba wani in kin ga makiyinki bayan kin yi adan da mu zo mu karanta a karatu na gaba ya ci nasara a kanki to wallahi yana cikin rubutu ne na lahul mahfuz subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum